Dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari ya yi alkawarin samar da tsaro da inganta harkokin noma da ma'adinai don samawa matasa aikin yi da ci gaban Najeriya. A taron gangamin fafutukar neman zaɓe da ya gudanar a jihohin Plateau da Nasarawa, Janar Buhari ya nana ta cewa matsalolin tsaro, rashin aikin yi da cin hanci da rashawa su ne suka da baibayi 'yan Najeriya. Yanzu Allah idan muka zo daga talatin ga watan biyar da wannan shekara. Allah ya za mu kai ka. Za mu yi yaka ƙoƙarin mu tabbata an zanna lafiya tun daga Borno har Badagry. Tun daga Akwa Iban har Sokoto. Tun daga Jaura har Port Harcourt. Saboda haka ku kasa tsare ku yaka ku jira ƙara cewa wajen aiki za mu ƙarfafa noma da noma da kuma tonar ma'adinai wannan zai ba mutane aiki da sauri sannan idan muka hana karamshin balas ɗin da aka samu za a gyara makarantu da asibitoci a kuma taimaka wa masu ƙananan sana'o'i don su ƙarfafa. Dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC kenan janar Muhammadu Buhari. Shi ma mai masaukin baki gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya buƙaci jama'a su fito ƙwansu da ƙwarƙwatan su don zaɓen APC. To, nasarar mu ina ga irin himman da muka yi lokacin zaɓe. Duk wanda ya je wurin zaɓe ya tabbatar ya tsaya ya kasa ya raka ya tsare ya tabbatar abc ta yi nasara ina son gode muku da karshe za mu tabbatar da cewa mun kyautata rayuwanku kuma mun tabbatar da mun sa fitan zaman lafiya na kyakkyawan zaman lafiya da ƙauna da soyayya da cigaba. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. To ko mai jama'a ke fatar ganin shugabannin sun yi musu in har sun samu nasara? Sana Umar Dahiru, ni ne president na People with Disability na Nasarawa State. To abinda ina so janar Buhari idan ya zo shugabancin kasa ya mai da hankali a kan da su shine ta tallafa musu domin su samu ilimi mai amfani. Domin a rayuwar duniya a yanzu a nan gaba idan wanda ba shi da ilimi zai zama to kamar ba dan adam bane. Sunana Haulatu Muhammad Tafida abinda mu mata muna kuka yanzu muna muna kukuwa muna dambe muna fita muna bar mazajenmu mu zo filin in taro mazan wa'yansu su gamu saboda 'ya'yanmu wanda aka kwashe su a cibo shine muna rokon Allah mu Allah sa Buhari ya ci wannan zabe domin a kwatso mana wannan 'ya'ya su zo sunana Ifeme Greg Sunday saboda yari shi da ya yi durin eh, lokacin ptf da lokacin birkin ce na sojoji ya yi aiki sosai inda muna muna da shi kuma ya ba mu shawa sosai inda muna gan kuma ya dawo zai saka yi jara Daya daga cikin magoya bayan Janar Buharin, Alhaji Jamilu Baba ya ce. Janar Buharin nan ya shugabanci kasar nan an san irin gudunmuwar da ya ba a ƙasar nan. To lokacin canji ya yi. Sabila da wannan ƙasa ba mu da wacce tafita kamar yadda shugaban ƙasa najeriya da janar buhari da duk sauran 'yan takara sun sa hannu a yarjejeniyar cewa za a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya to suna kira da duk magoya bayansu cewa su yadda da sakamakon zaɓe zainab babaji murya amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya